sannan to na kuma taho muku da wata katuwar magani ga tana ita ma tana ɗaya daga cikin magungunan da muka ce za mu kawo muku ita ma tana da matukar kyau sunanta za mu iya kiranta da majinta ce kuma na nufin sai yadda ta yi da shi sai abin da ka faɗa wato malama zindin ta kawo muku magani da ba mazan ba ba matan ba ku ta ku zo kowa kada ya kare dai kowa ya samu wanda zai samu kowa ya samu rabansa shi ma wannan maganin yana da kyau gaskiya da in kuka yi amfani da shi za ku ji daɗi sosai wajen zindan wato wannan maganin kuna kallon shi ma maganin yana ɗaya daga cikin magungunan da malama zindan ta ku muku za a kawo muku wato shi wannan maganin jiki ne sannan kuma yana ƙara nono girman nono mm, yana ƙara girman nono matuƙa sannan kuma hips yana gyara hips sosai yana sa hips ɗinka shape ɗinka ya fito sosai wato shi ma maganin yana da matuƙar kyau gaskiya ka amfani da shi za ku ji daɗin shi sosai ya kamata gaskiya mu mata ko mata barantana ko mata auren nan ku yi ƙoƙari ku bari a bakku a baya malama zindin ta kawo magunguna ku zo ku ɗiba na ɗiba shi ma wannan gaskiya yana da kyau zai gyara miki nononki zai gyara miki hips sannan kuma zai gyara miki jikinki sannan kuma fatan jikinki shi ma zai yi kyau insha Allah taimakon Allah da kuma maganin masu kallo malama zindin ce to ga wata abu kuma na kawo muku na san kun san ko mecece wata lakani ne nan na kawo muku mana sun za kun fahimci mecece wannan kun ganta ga nan pant ce wato ita pant ɗin da kuke gani ba ordinary pant ba ce gaskiya ba ordinary pant ba ce pant ce da lakaninta da maganinta wato shi kuma amfanin pant ɗin ranar girkin ki ne da kin ranar girkin ki ne ɗan yi girkin kin ɗan yi wankan ki kafin mai gidan ke shiga ɗaki sai ki ɗan saka shi <laughs> in sai ka saka shi ka dan bashi mintoci za ki iya cirewa ki ajiye in ma ba misali ba rana ɗaya ki yin zuɗe shi ba misali ko yayi da ci za ki iya wankewa ba wani abu ba ne shi ma ne shi na nan a jikin shi shi kuma sai ki yi zindin sannan za ki ci daɗin shi ku da bakin ku kuka yi amfani da shi kuka ji daɗin shi kuka zindima kuka ji yanayin zindima na san za ku bani labari shi ma yana da matuƙar yana ɗaya daga cikin magungunan da muka ci muku za mu kawo